عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي marra bi qaumin yasfariquna manzo Allah ya shige mutane suna dambe fa qala sai ce ma hada menene wannan qalu sai kace fulanun ma yusari ahadan illa sara'ahu sai ai wani kenan duk ba mai iya dambe da shi duk wanda ya dambe da shi zai kare shi qala sai manzo Allah ya afala adullukum man huwa ashadd minhu la fada muku wa yafi wannan karfi da iya dambe rajulun kallamahu rajulun yace wani mutum ne wani ya masa magana ya bata masa rai fakka zama gaizahu sai ya ɓoye fushin yake ya kowa karfi fagalaba wa galaba shaytana karin jayi wanda ya bata maka kuma karin jayi ke dalin ka da shaytanin sa wa galaba shaytana sahibi abinda nasu abinda manzon Allah ya faɗa ke mun gane ko ana na usman ibn abi shaybata قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عدي بن ثابت قال حدثنا سليمان بن سرد قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم وإن سمتاني بي سكي زاجي زاجي سكي مسور من الله صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس يتي حالي كسن جيوم منا زونور من الله صلى الله عليه وسلم وأحدهما يسب صاحبه مغضبا سينسنا زاجي الآن يا يفشي قد مر وجهه فسكة تاي جاحا قد سيتاي وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيما زعل الله صلى الله عليه وسلم يتي إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يزيد سيما زعل الله يتي نيكو ناسا وتكلمة لا يفتئتا وانم قاش ذاتي ليتي لا يفتئ لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allah ya kara masa yadda yace wani mutum yace ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ne ya manzon Allah kai min wasiti qala la taghdab kada yi fushi farajjada miraran qala la taghdab kada yi fushi mai malam shari'a ce wa qala al-khattabi imam al-khattabi yace ma'ana la taghdab ma'anan kada kai fushi ai la tata'arrad li asbab al-ghadab wa lil umur allati tajlib al-ghadab إذ نفس الغضب مطبوع في الإنسان لا يمكن إخراجه من جبلته yace abinda ake nufi da kada kai fushi kada kai abinda zai sa fushi ko abinda fushi zai haifar saboda ainihin fushin an halitte shi ne a cikin dan adam ba yadda za a yi a raba dan adam da wannan أو معناه لا تفعل ما يأمرك به الغضب ko ma'anasa in kai fushi kada ka aikata abinda fushin zai haifar zai haifar abinda fushin zai sa kai kada kai wa ya'miluka alaihi min al-aqwali wal af'al babul haya'i an gama da fushi ko babin kunya yin kunya alhaya'u min al-iman ما هو الحياء؟ الحياء انكسار نفساني يأمر بفعل الجميل وترك الخبيث الحياء انكسار نفاني يأمر بفعل الجميل وترك الكبير abin da ake ce ma kunya wani ji kake yi karaya a cikin zuciyarka da kake jin kada kai abin asha amma abin da yake da kyau za ka kana yi shi ake ce ma kunya wal haya'u min al imani kunya tana da kyau kenan yana da kyau kenan ko qala hadathana adam qala hadathana shuba an qatada an abi sawari al adawi qala sami'tu imran ibn husayn qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al haya'u la ya'ti illa bi khair hmm. yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kunya yana kawo alheri mun gane ko kunya tana kawo alheri tana kawo alheri tana kawo kunya mace ce ma'ana da namiji bane to ai ka gwaran cin eh nan sai zama ne namiji ko kila sai kana tafiya sai kai ta cikin tibi eh, wata kalma cikin larabci namiji amma ta cikin hausa mace wata bayan hausa haka yake tafiya kila sai an yi ana abin nan ko yanzu manzo Allah ya yi kunya kenan ko ko a ya gani kunya ya yi kunya فقال بشير بن كعب da aka ce manzon Allah ya ce alhaya'u la ya'ti illa bi khair an fada ma mutum ne kenan sunna manzon Allah ya fada فقال بشير بن كعب سي وانا متم انا تي دشي بشير دان كعب يتي مكتوب في الحكمة إن من الحياء وقار وإن من الحياء سكينة يتي أي أنا تكين كلمة مما في حكمة للتعفان حكمة يتي أي كنيا نكار متم لو كتا للدرجة لقرجيني ليه تي فدا ba laifi ya faɗa ba ko to amma fa qala lahu imran sai imran yace uhaddithuka an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa tuhaddithuni an sahifati abinda manzo Allah ce alhaya'u la yati illa bi khair kunya ba abinda take sa sai alkhair sai wani sai ai yana cikin zalfi tuka ta hikma hikima littafan masu hikima ai kunya na kara ma mutum kwarjini da nutsuwa da menene dan Allah kwarjini da nutsuwa laifi ne amma sai Imrana yake mishi أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحيفتي. كنا ce من ظن الله يا فتى ka ce malamin ka shehun ka waliyin ka littafin ka masu hikima sun faɗa a ce manzon Allah ya faɗa ka ce wani kuma ya faɗa wannan abin da faɗa laifi ne ba abin ba ne sai ƙarin abin da karin alkhairi manzon Allah ya kawo jumla ya ce kunya ba abin da ke kawo sai alkhairi to manzo Allah ce uti bi jawami'ul kalim kalma daga manzo Allah ta fi kalmomin masu hikiman duniya kakab mai lissafi mu gani manzo Allah ce yin alhaya'u la yati illa bi khair kunya ba abin da take kawa sai alkhairi shikenan alkhairi manzo Allah ya fara aibar bude wannan sai ce ai masu hikima sun ce kunya na kara kwarjini da nutsuwa kurjini da nutsuwa suna cin alkhairi ko ba su ba abin fassara ne amma sai aka ladabtar da shi dan me za a ce manzon Allah ya faɗa kace wani kuma ya faɗa dan me waye isa قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمه قال حدثنا ابن شهاد عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يعاتب في الحياة وترى أنا من الله صلى الله عليه وسلم هنا شيء وا كي ترى دون أن تريشي أنا زرجيشي وأنا زرجيتا كي كافر كنيا قري كي كان كبيواي با غاشي أن زين قوة أنا سكي واي أنا سرى روا كي كان كافر كنيا غاشي أن هريا بر ما بقصات أنا زرجيت ويدم نيكي كنيا ai ka san aka hadu wurin marasa kunya su sun fi son kai ma kai rashin kunya hmm. ba wai suna tabbatar da cewa rashin kunya ya fi bane wallahi jilla na tace ya san rashin lalaci ya fi lalaci za su hadu wurin shan giya za su hadu wurin tata za su hadu wurin kakeki ba duk da ba su wannan zumuncin a kulla wannan zumuncin ba a warware ko hmm. amma ran da aka waye gari ya ci masa karatu zai ce ina limamin unguwa ina ladanin unguwa ina malamin unguwa a ashe shakken yake yi da yanzu da abin shafe shi ya san inda gaskiya ta mun gane ko misalin haka shine mutane suka samu kansu a cikin koko duk wanda gani cikin koko ai ba mutum da kirki bane suna ta cikin su kakaf suka ga wani mutum a cikin koko din nan a'a shi rayuwarsa daban take duk shakken da suke suna da matsala ta shafe su sai suka tashi baki ɗaya suka yi watsi da kan suka zo suka ce ga abin da ya faru ga abin da ya faru ga abin da ya faru inna nabbi'na bi tawili inna naraka min al mu ko da muke lalata muna ganin kai mutumin kirki ne a jira lalata ya ba mutumin kirki shedan ne ke rinjaya duk sa da suke shakkiyancin su suna abin da suke ga dama kai kana kiyayewa sai ga suna kin ka suna ma shakkiyanci wallahi tallahi ba shakkiyanci ke mama jin haushi suke yaya aka yi ayyar ya su kai ka fitar da dalil in ɗaya suna da ƙasa ko kanwarsa ta kai aure duk wannan zumunci da suke yi sai wa su yanzu yana da shi ina mutum ke ina mai zuwa masallaci hmm. ina mai sadar da zumunci yanzu abu ya shafe shi hmm. da abu bai shafe shi bane yake cikin shi hmm. yanzu abu ya tabe shi yanzu ba zai yi wasa ba ba haka bane eh suka ce na bi ina bi tawili inna naraka min al muhsina sai su aje mutum suna zargin su kai ka fai kunya kai kin fai kunya yanzu yanzu in sha Allah wata rana za ku da hadisi ya ta in sha Allah wata rana za ku da hadisi ya mallaki generator da ita ana ta zargin sa kai ka fai kunya kurai kai ka fai kamewa kai ba za ka sake ba ke kin fai kunya yanzu ai kowa na sakewa ne ba za ki daura da kwali ta ce ba ba za ki je abin suna fata إنك لتستحي حتى كأنه يقول قد أضر da kai ba za a yi kaza ba. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الله صلى الله عليه وسلم يتي جاءه كقال يتي أكن كنيسا فإن الحياء من الإيمان كنيا ينا كتين سنة في إيمان قال حدثنا علي بن ابن الجعدي قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن مولى أنس قال قال أبو عبد الله اسمه عبد الله بن أبي قتبة سمعت أبا سعيد يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من الله يتقوى كنيا min al-abra'i fi qidriha wai manzo Allah ya fi budurwa ma da ke kefanci a cikin garbukata ko rumfarta manzo Allah ya fi kunya babu yace wani babu idza lam tastahi fasna ma in ba ka da kunya in kai mara kunya ne ka bi abin da kaga dama ka zagi wanda ka ga dama ka fadi abin da kaga dama wallahi tallahi ba bajinta bane rashin kunya ne kawai kuma waye kisan son ya saka rashin kunya a lokaci ya zo aka ce wani sai ahadin yambari an nasuna wa qad laha أحد ينبغي أن نكونه وقد لاه والغاوون يستغفلونه tun da girma ya zo ai sai a kiyaye ko to ka faɗi abin da kaga dama ka zagi wanda kaga dama wallahi tallahi rashin kunya ne la akalla wala akalla kowane ne shine ce idza lam tasahi fasna ma'suda qala hadathana ahmad ibn yunus qala hadathana zuhair an fara قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور عن ربيع بن فراش قال حدثنا ابو مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي ان مما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى يتي كلمة da aka gada tun daga annabawan farko duk annabawa shari'ar su sun tabbatar da wannan kalma ba a shafe ba ba a soke ba idza lam tastahi fasna ma shi ita in baka da kunya ka aikata abin da ka ga dama ma'ana duk wanda ke aikata abin da ya ga dama ba shi da kunya ne ba bajinta bane sai a ta haka tunda an kashe ta an kashe a kunna sura eh? nufi biyar dama ko da eh, to ai sai a roki Allah sai a yi addu'a ko Allah madaukakin sarki muna roƙon ka dan girman zakin ka dan Allah muna tawassuli da imani da muka yi da kai da kaunar da muke da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka jayar da mu ruwa mai albarka Allah ka rage tsadan abinci Allah ka hore mana duk talaka Allah ka hore masa abin da zai yi hali Allah ka sa albarka cikin halin Allahumma hadina fi man hadai wa tawallana fi man tawallai wa barik lana fi ma a'tai wa qina wasrif 'anna sharra ma qadai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 to ga hadimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya saba wa manzon Allah kuma abinda ya dauka cewa riga da ya dauka cikin riban yaki mai yiwuwa da ya yi hakuri aka raba da shi zai samu wannan rigar ya yi aiki ko bai aiki ba to fatakila shi yana ganin cewa wannan wani karamin abu ne ba lalle sai ya ne ni izini wurin manzon Allah abin da yasa zai dauki wannan abin kenan amma manzon Allah ya bada labari cewa wannan abin da yayi ba da izinin manzon Allah ba zai sa ya shiga wuta wane ne lamu sai mahadimin ke saba wa Allah da sa da gangan wane ne zai ba sa izini sa ko sa izini su saba wa Allah wane ne ke da daraja wurin Allah da zai ba izinin sa a ɗalibansa sa izini su saba wa Allah ya je lafiya shi zai cece su akwai wanda zai yi wannan to sa'an nan kuma ceto ranar kamar zama zai roƙa musu wurin Allah Allah a yafe su ko Allah ya musu kaza amma sai wanda Allah ya ga dama ya ba ainihi ceto Allah zai ba manzon Allah zai ba bayan Allah na gari amma wanda za a ceta kai da aka ba ceto ba sai wanda ka ga dama ba in ba haka babu ɗaya cikin al'umma manzon Allah da zai shiga wuta don Allah ya ambace shi ya sifata da shi bil mu'minina ra'ufur rahim kuma yana son al'ummarsa har karshen numfashin da manzo Allah yana ta al'ummati ranar lahira kowa na cikar kansa manzo Allah yana ummati ummati amma ceto sai in Allah ya ga dama zai ba Allah zai ba manzo Allah ceto ya ceci